Ahmad Ali a matsayinka na mai hankali a matsayinka na mai ilimi a matsayinka na shugaban da Allah ya ɗora wa shugabanci a matsayinka na uba musulmi kake ka san gaskiya a matsayinka na namiji ya za ka ji a ce wani ya tsallako cikin gidanka cikin ɗakinka ya kwanta da matarka ta sunna a gabanka kai ma da zuciya a ƙirjinka ya za ka ji amma assalamu alaikum al'ummar jihar sokoto da kuma al'ummar kasar mu gabaki daya dan girman Allah wannan bidiyon idan ka gan shi kar ka wuce ka tsaya ka saurari abin da zan gaya maka kuma ina so ka yi mana sharing ka yi reposting saboda sakon ne isa inda inda muke bukata idan ba ku manta ba kwanan baya ko in ce shekaran jiya na fito na wani bidiyo akan wata bayar Allah yar gwagwarmaya wacce ake kira Shamsiya CD Sharif wacce ta yi bidiyo akan abin da halin da ke eh, halin da ke abin da suke fuskanta a jihar su ta Sokoto suke neman taimako daga gurin gwamnatin jihar Sokoto gwamnatin jihar Sokoto ba ta taimaka musu ba suka kama yarinyar nan suka daure muka fito a social media muka bayyana ga abin da ya faru da wannan yarinya gwamnatin jihar Sokoto ko in ce gwamnatin jihar Sokoto sakamakon wannan magana da yarinyar eh wannan magana da yarinyar ta yi ya sa an kama wannan yarinya so daga baya kuma ina gaji akwai wata takarda da ke fitowa ga ta da kuke gani kamar haka inda gwamna yake bayyana cewa wannan bayanin da muka yi na cewa an kama wannan yarinya ƙarya ne so kaga kenan it means kamar kenan mun fito mun yada abin da ba gaskiya mun yada ƙarya kenan a tafiyar kenan mu yan social media mu muke ƙarya wanda kuma abin da nake so ku fahimta mu ba fa ƙarya muke yi ba muna da hujjojin mu lokacin da aka kama wannan yaren muna fa waya da ita fa ita ta gaya mu ga abin da ke faruwa da ita sannan kuma bugu da ƙari ni na rantse muku da Allah wannan yarinyar an kama ta saboda menene yasa ne muku rantsuwa yana da hujjoji wannan hoton da kuke gani hoto ne lokacin da take zaune a kotu shi kuma wannan hoton da kuke gani hoto ne na sunan wannan kotun da aka yi zama da ita a jiya so abin da yasa gwamna ya fito fili ya ce a ai wannan magana rumus ne abin da muka faɗa ƙarya ne sakamakon yaji irin Allah wadai da kuma zagin da mutane suke yi masa shine fito ya ce wannan zancen ƙarya ne to ina so ku sani wannan gwamnan Sokoto da kuke gani wallahi tallahi jahili ne bai san abin da yake ba daga shi har wayanda suke tare da shi wallahi ba san me suke yi ba saboda sun riga sun saba da tuka da warwara idan muku mata ba kwanan baya fito bile ce ya gyaran bohol bohol daga baya kuma bayan ya ji mutane sun yi ca akan maganar me ai wannan zalunci ne kaza kaza wai daga karshe saboda dan tin kada warwara ne bai san me yake yi ba ya fito ya ce ai ba haka bane ba haka bane ga abin da aka ga abin da aka ko baya daga karshe kuma ya fito ya ce abin da ya faɗa farko shine gaskiya in akwai wani abin da za a yi to bara ka ga bara mu ga maka wani abu gwamna wallahi wallahi billahi lazi da kake gani mu nan ba tsoron ka muke ba kuma tun da har ka fito ka nuna mu yan social media da mu kake rigima mu ne za ka tuzata irin jama'a mun fito mun yi bidiyo mun ce ga abin da ba da wannan ya ka ce ƙarya ne kuma ga hujjojin mu. wannan har yanzu zai sake nuna muku wannan shine sayan bakin kotun da aka zauna da ita wannan kuma shine hotunta da take kotu idan kuka duba wannan ba ƙarya bane kuma yarinya da kanta za ta fito ta yi jawabin akan abin da ya faru da ita to gwamna abin da kake yada wa mutane karya kake yi ka kama wannan yarinyar sakamakon kaji mutane sun fito fili sun ce kaza kaza kaza kaza ka je ka janye kalamanka to in zaka gyara ka gyara in ko ba zaka gyara ba wannan matsalar ce mu dai mun riga mun gaya maka gaskiya kuma yanzu a shirye muke ka sani wallahi ko mu ko kai wannan zaluncin da kake a jihar mu mun rantse da Allah na rantse da Allah sai mun yake ka ko a social media sai mun kashe ka wallahi bali har a zahiri dan haka gwara ma ka fara kwashe kayanka 2027 jihar Sokoto ba taka bace tunda ba gadar ta kai ba dole ka bar mana jihar mu ta Sokoto don didon ta a zalimi kawai abin kunya abin takaici abin haushi wai a ce wai fulani da ke ruga Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala yau za mu yi magana ne kan so dangane da bayanai da muke yi na wayar mutane kai to za mu ci gaba insha Allah za mu ɗauko bayani ne da shafi gwamnan Sokoto to gaskiya an daɗe ba a ga gwamna irin gwamnan sokoto ba wurin nuna cewa baya tare da al'umma baya tare da jama'a baya tare da jama'a wannan abu dai abun mamaki ne abun takaici ne abun ban haushi ne shi haka ga sauran gwamnoni ke yi threatening din freedom of expression na mutane wannan baiwa Allah biya ta fito ta yi magana don ta ba da misali da shi ana ba da misali da shi ana ba da misali da mutane ai shi ta ba da misali ne a matsayin shi na shugaba yaya zai ji idan haka ya faru da ishi ko maman shi ko matar shi amma kawai ka je ka ɗauki ka sa 'yan sanda su je su arasi din ɗinta a tafi da ita saboda simply kawai ta yi calling ta kira ka a ina tunanin idan ba a tunatar da gwamnati kan wasu abubuwa to gwamnati za su dole za su zo su dinga mantawa ma da right ɗin mutane freedom of expression ne doka ƙasa ya bata yana cikin fundamental right na cewa ɗan Najeriya yana da dama da zai express na freedom ishi. So far as baya cikin statement da yake cikin limitation na freedom of expression. Tunda ita ba violence sai kwasin ai ba. Ta yi bayani ne kan cewa in shi haka in shi aka ma iyayen shi haka zai ji daɗi ko matan shi ko family shi za ka aika a zo gida a tafi da yar mutane. Wannan this is bad. Ai ina tunanin premises ɗin da aka kafa da kai kake amfani da shi. shi gwamnan da ya kafa premises din mai gidanka currently na yanzu wa mako maga takarda wa mako haka yake yi ko haka kaga yake yi ba haka yake yi ba wa mako abin da yasa yake samu kaunar mutane za a zage shi amma zai kau da kai za a yi magana kan shi amma zai kau da kai wannan shine shugabanci daman kana expecting zaka ci gaba da shugabanci ne ba a zage ka ba ko a magana kanka ba har kwanaki kasa dan wannan yayi reposting din manni din da matarka ta yi wanda kawarta ne ta yi posting ya je reposting haka kasa aka je aka yi arrestin din shi wannan abubuwan zub da mutunci ne wannan ba shugabanci bane ba shugabanci bane idan ko ka ci gaba da haka lallai kana tare da kunya za ka ji kunya kuma za ka sauka ka zama abin tausayi don mulki dai kullum muna faɗi ba a dawama a kai mulki ba a dawama a kai suka gaskiya abu bisa wannan abubuwa dole ne mu ba ma ma foma gwamnan ma sokoto credit foma gwamnan sokoto credit waziri sanata waziri tambuwal ai waziri tambol ne irin wannan shiri ne tamba. bai ba sakkwato da muka bari birnin shehu muka santa a birnin shehu sakkwato kowa ya santa birnin shehu ne a najeriya nan ai kuwa ya kamata a ce ana adalci a sokoto oda governors from oda zones koikoi adalci ma daga sokoto saboda birni ne ba na shehu ba kalifet ne shugaban musulmai a nan yake amma za ku zo kuna abubuwa na marasa addini eh, dan simply freedom of expression wannan very bad is a sad abu wallahi wallahi gara ka canza siyasan ka ka canja am very sure baka da popularity inda zaka zama gwamna a wannan state din ka shiga rigan wani ne ka shiga rigan wani yau maga takardawa muku sanata maga takardawa muku yana fitar da hannun shi kanka ka zama abin tausayi so ba zan wani bata lokaci na ma dan kanka ba wannan ya rage gare ka kuma ya rage ga sakwatawa da su ga abubuwan da kake yi eh su ga irin abubuwan da kake yi kwana ja ka je ka bada contract na na rehabilitation nan bohol wani abubuwan duka shirme ne a dinga jin tsoron Allah wannan kenan sakon a ƙarshe ina son zan yi magana ƙarin roƙon gwamnati da cewa matsalar rashin wuta ba karamin matsala bane ba karamin matsala bane za ku dinga wannan national grid nan da yake ta collapse wallahi wallahi akwai sakaci na ministry of power akwai sakaci kuna yin amfani da wannan abin ne don ku justify din ɗiban kuɗi don ku justify din sata ku justify din ɗiban kuɗi a ce ai matsalan an samu matsala ku zo kuna ta ɗiban kuɗi kwanaki wannan matsalar da aka samu a Benue a punch na gani an rubuta wai an fitar da 29 billion karamin aiki ne da za a fitar da 29 billion karamin kuɗi ne 29 billion ce gyara gyara na na na na na, na layi conductor ne lalace amma 29 billion so yanzu wannan ma da national grid din take ta samun matsala wani justification ne minister da shi da mutanen shi suke ta nema eh, na a ci kuɗi in ba haka ba wannan abun ya zama disaster It's disastrous wa ƙasa me zai sa ko da yaushe a ce national grid ya yi collapse national grid ya yi collapse wuta karamin economy ne wuta babban economy ne a ƙasa saboda haka gaskiya wannan ya nuna cewa minista is incapacitated a wannan harkar ba zai iya ba soke kuma yar arewa ce hajiya hadiza bala usman ke ce monitoring and evaluation officer na shugaban kasa ke ke evaluating din kowane ministry to wannan kawai wannan national grid nan da ake ta samu wallahi ya isa ke evaluating ki ba ministry nan filwa ya isa wallahi in ke ma ba wai a rashin adalci ba ne saboda economy yana tafiya da wuta wuta ba karamin abu bane na economy saboda ke ma muna kira gare ki ki mishi magana ko ki kai karan shi gurin shugaban kasa Amma maza maza a samu permanent solution na wannan abubuwan to mu abin da zamu faɗa kenan amma zamu ci gaba da bankaɗo abubuwa kuma zamu fito social media da muna da rights na freedom of expression zamu dinga faɗi eh kuma akwai freedom of akwai akwai freedom of information act so ya bamu dama zamu iya zuwa ministry din mu je mu yi bincike mu ji ko mu zo mu gaya ma duniya Allah ya kawo mana sauki a wannan ƙasa assalamu alaikum ana ba shawarar cin goyawa isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa ne shi ah, na ga ya dace wannan bayani akan wannan yarinya amdiya sidi wanda yake a garin a ce a wannan local government a gabashin da a gabashin sokoto domin kiraye kiraye da nake sha game da abubuwan da ke faruwa game da ita domin kamar da aka sani wasu sun san cewa na shigo cikin al'amarin wasu kuma ba su sani ba to babu shakka wanda yariya ta yi kalamu akan yanayi da halin da al'umma gabacin sokoto suke ciki da tabarbarewar tsaro da cin zarafin al'umma da ake ma al'umma kullum na jawo hankalin gwamnati da kuma gwamnati a sakwato na shi abin da ya dace to babu shakka wannan yariya tun daga waɗannan kalamu ta waɗanda sun ka nuna mu muna tare da waɗannan kalamu nata kuma duk wani wanda zai shigo domin shi tausaya ma al'umma gabashin sakwato game da irin hitina da tashin hankalin da muke ciki na na kalamu na wani alheri na wani jinkai babu shakka muna tare da shi kuma shi ya samu ka shigo game da harkokin wani bayan wani a shawar na kalamu ita hamdiya sidi aka ainihin kama ta a garin a cida aka je aka kai ta eh, eh, cani ofis aka kawo ta ga hukumar yan sanda ta ja wani shekari bayan kawo ta ta kwana aka kai ta gaba alkali kuma alkali ya yi da cike ya karanta mata laifinta ko ya ba da ita biyu babu shakka alkali ya tausaya kuma muna sa rai idan aka ci gaba da shari'ar kuma alkali zai ci gaba da tausaya saboda duk kwace-kwace ita wannan yariya shekarun ta goma sha bakwai zuwa goma sha takwas wata daɗi da ƙara makaranta ta da ba bayan an yi haka ne tana gani a ci da ɗin bayan an ba da ya ci tana gidan kakata ta hito da dare domin ta karɓi waya shayi kuma wasu suka same ta suka kama ta suka ɗauke ta suka ta cikin keke da fef suka bubbuge ta ga kawawa da hannuwanta da jikin, suka kawo ta bakin rodin blog na shekin lela suka yi da ita ana nan aka samu irin yadda aka same ta aka kai ta asibiti bayan an kai ta asibiti a ɗaya mata magani aka kawo ta gida muka samu labarin muka garzaya gidan nasu muka iskuta ta kwance kamarta da hannunta ba ta iya ɗaga su tana kwance tana halin jiya ba ta iya magana muka da ni daga ainihin isarta muka ta muka wata asibiti kuɗi jiya gaba ɗaya jiya ana tare da ita da likitocinmu da mutanenmu duka aka yi mata magani aka yi mata allurai aka yi mata gwaje-gwaje kuma aka yi mata hotuna inda aka tsammanin cewa ta samu kariya ko targaɗe na hannunta da kwanta Allah da iko Sakun sakon jaje sakon jaje ga yar gugumaya na gabashin sokoto hamdiya cg ina miki kyakkyawan fata ina da karfafa ki ina kuma gaya miki cewa kada ki karaya kamunkin da aka yi aka yi wanda gwamnatin jihar sokoto sun sa aka yi sun zuba taki ne da gwagwarmaya don haka babu gudu babu ja da baya an da ke kura kai dai an kara mata karfi wannan gwagwarmaya da kika fara babu wanda ya saki na saurare bidiyon ki kin yi sallama kin ce babu wanda ya yake ki illa abin da yake faruwa gaskiya uwar ki ta haife ya ba muna fariya da ke ko yau idan kin shahada a cikin wannan tafiya. alhamdulillah rabbil alamin kin taka rawa wanda a cikin gwagwarmaya kin bi bayan iyayenmu mataye su gambo saba da su ne amina kada kowa ya ranzane ki babu wanda ya sai miki komi sai dai ubangiji allah rana da ya diba miki a duniya ya kai ni sa'an da na shiga gwagwarmaya na fuskanci hasari wanda babu misali amma kin ga ganin da rai irin wannan shawarwarin da aka baki cewa a'a waɗannan azalumai ne su za su ya su doki rai babu Allah a cikinsu su masu rai ne kin ganin nan irin waɗannan azalumai sun sa mutum biyar da bindiga sun tara ne suka zuba harbi sun zuba harbi waɗanda suka ganin na wuce sun ba da sanarwa cewa na mutu an fara zaman makoki gani nan na da har yau bayan wannan sun zo sun rufe gidana za su sace ni mutum uku da bindiga allah cikin ikonsa ya bani nasara kansu na kama mun kama mutum daya saura ya gudu saura suka gudu wannan bai saya ba babu abin da ba su yi aka bi ni guba ne an zuba a cikin abinci an zuba a cikin ruwan sha har ma akwai wanda aka zuba abinci ubangiji Allah ya sa ban ci abinci ba abokin ya ci ya mutu bayan wannan mutum uku su sake sun tare ne da bindiga sun yi ruwan wuta sun yi ruwan wuta gani nan da rai har yau har gobe saboda haka ciki mai gaskiya wuka baya ci hamdiya iyata kada ki ji tsoron komi wannan allah da dogara gare shi wannan allah yana na mai rai zai kare ki ubangiji ba zai taɓa yadda ki ji kunya ba da aka waɗanda suke kira ki su ba ki shawarwari wai a ki yi a hankali a yan amshin shatan azalumai ne suna nema su karye miki gwiwa kuma wannan cin mutunci da zalunci da ake yi wa mutanen sabon birni da wurno a gabashin sokoto a ci gaba da shi sun ranzana da wannan gwagwarmaya da gadaura don haka ki yi taka sansan kawai da irin wurin da suke baki shawarwari nan irin su ana ce da su munafukai in kin je kin karanta Qur'ani da kyau suratul munafiqun zaki ji abinda manzon Allah sallallahu abinda Allah ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan mutane za ki gansu suna zuwa kaman mutanen kirki ne amma cikin su da wuta domin haka yar mai hamdiya mu muna marabce ki ga shiga layi na yan mai kuma muna so mu tabbatar miki babu wanda ya isa doki ranki sai dai ranar da Allah ya ji miki domin kama mu yanzu haka gindin kura ya saba da raba kamu da duka zuwa gidan yari ya su kai mu ba so daya ba ba so biyu ba ga muna muna da rai babu wulakancin da ba yi mana ba babu cin mutunci da ba yi mana ba amma wannan shine namu gurgudun gudunmawa da za mu bayar domin kare al'umma kin kawo sabon sallo cikin gugurmaya irin wanda ba a taba an yi shi ba kuma wannan sabon salo ne ya ranzanar da waɗannan munafukai da zalumin ne waɗanda babu abin da suka sa gaba illa cin mutunci da washe dukiyar jama'a da ba ba wai sun sa a kama ki laifi mai kai idan sun yi a kama mutane aka yi ba su je sun kama yan bindigan ba aike jaruma ce su ba za su iya zuwa wannan wurin ba amma kin shiga duk waɗannan wurare da duk hasari da barazana wanda yan bindiga kai kin je kin samu mutanen ki kuma kin yi zama da su toro mu ga Allah shine ubangiji Allah ya sa yan bindiga su yi fiyaɗe da mata su da yansu muna roƙon Allah adalcin da za ka yi mana tun da ya kai yanzu suna kama yan gugurmaya da suke bayani akan abin da yake safar al'umma to ubangiji Allah ka sa yan bindiga su afka musu su yi fiyade da matansu a cikin gidajen gwamnati su nan su yi fiyade da yayansu a bayansu ba mun imani allah za ka yi mana tun da yake ana ma talaka sun ga daidai ne ubangiji da ka sa duk inda yayansu da matansu sun fita a tare su a yi musu fiyade ya birga su musu fyaɗe da yake alheri ne don haka ke ya ta kada wani yaran zanaki ya riga kai shiga gugur maya kuma shiga gugur maya kamar shiga ruwa ne in an shiga babu fita kuma haka za ka ci gaba da wannan gugur mayan allah zai kare ki duk wani manakisan munafunci da za a kula da kowane siya da birgiman kaka da za a yi miki ubangiji allah yana na zai kare ki abinda kawai zai sa za yi nasara kan ki shine idan kin ranzana ko kin ji tsoro amma wallahi idan kin rike wannan zuciya karfin zuciya na jarumta wanda kika shiga waɗannan wurare wanda yan bindiga sun tarwase al'umma suna cin karanta ba baka kuma kin fidda abin da yake fara wajen ya ta ubangiji rana tare da ke babu zai same ki ki gaya wa babai ki cewa ta kwantar da zuciyanta Allah ne ya halice ki Allah ne kuma ya diba maki da kwarakin zaki a duniyar nan dan haka baka barin duniya na basiran da Allah ya nufe ki ki ci gaba da kyakkyawan ayyuka waɗannan ayyuka alheri ne ga Allah kuma ga talakawa ko kuma ga jami'an tsaro waɗanda ba abin da kuka iya sai dai ku je a zalume su sa ku guje kuna kama mutane in kun gan yan bindiga kuna tube rigunan ku gudu wanda suka rena ku na musu waya shine talakawa kuna kama su ku ci kulle an taba kuwa ku yan sanda yan sanda ba za ku je yadda daji yake yan bindiga suke ba ku je ku kama mace har ma kuna fariya wai kun kama mace kun je kun kulle abun kunya kun kun sa ku je ku kama bello turji ku ba ku je ku kama yan bindiga daji ku bar boyewa cikin waɗannan gidajen ku dokuna kuna cin mutuncin mutane ku fita ku yi aikin ku wanda doka ta ce ku yi bangijin da ya kare kiyata bangiji da kuma ya kansu da ke amin suma amin